This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyu ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. da safiyar yau juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe uku daga ciki amurka ta ce tana bukatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya A yau Juma'a ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa musamman ma na lafiya da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi a yankin Turancin Ingilishi. Sai dai wasu na ganin maganan medecin sans frontier za a iya samun siyasa kuma za a yi samun dan kashin gaskiya ciki abin da ake tuhuman su da shi da su kuma abin da suke faɗa wato tsakanin gwamnati da medecin sans frontier da akwai siyasa ciki za a ji fashin baki kan karawar kwata final wadda za a yi tsakanin najeriya da angola a gasar cin kofin afirka a birnin abidjan na abirikos kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin fari na birnin kwanni a jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kona gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Muara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Muara ya ce babbar motar da ta fashe ba a san rajistar ta ba tana dauke da gas ne wanda ya sanadiyar ta da gobarar. Sannan wani bututun iskar gas wanda ya yi sama ya tayar da gobara da ta kona wani ɗakin ajiyar kaya wanda yake hada-hadar tufafi mai suna Oriental Good On. Other vehicles and businesses were damaged by the inferno too It started around 11:30 p.m. on Wakilin AP kenan yake cewa gobarar wacce ta auku da misalin karfe 11 da rabi na dare ta lalata motoci da ke wurin. 'Yan sanda sun tsare wani mutum ɗauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter and Gamble da ke arewa maso yammacin ƙasar turkiya tare da kubutar da mutane bakwai da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza a cewar ofishin gwamnan yankin. ofishin gwamnan kuceli ya ce mutumin da aka yi mutumin da mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta citura kamfanin na p&g ya gode wa hukumomi kan yadda suka shawo kan lamarin To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru inda za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa da gwamnatin ƙasar ta yi musamman ma a yankin turancin Ingilishi. Awal Garba gare ka. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta haramta wa kungiyar agaji ta medicine sample ya gudanar da ayyukanta a fadin kasar ta kamaru sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu fararen fata da motarsu na medicine sample ya ɗin a bangaren yan awalar kasar jamhuriyar kamaru anda suke tare kuma ga dukkan alamu suna basu su makamai ne don gudanar da ayyukansu a tsakar daji da ke ta birnin bamin da yankin da masu tada da eh, baya su da 'yan bindiga suke ta cin gashin su babu babbaka na tambayi alhaji alida na a sa na dan adawa a wannan bangaren na 'yan awala ga abin da ya ce babu wani abu mai tabbatar da cewa eh, ministan cikin gida ya haramta musu shigowa kamaru da yake a bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajin kuma sun ba da lambobinsu ni kan ban gwani takardar da tanganje ce ya haramta musu zama a wannan gwajin ba irin wani al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana cabula al'amura mu yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne domin mu yan wane ne wane ne wannan al'amar dai da ya kici ya cinyewa wanda gwamnatin kasar kamar ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo alhaji sabo shi ma a matsayinsa na jagoran 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru mu a matsayin mu movement de la renaissance cameroon wato mrc maganan medecins sans frontier za a iya samun siyasa kuma za a yi samun ɗan ƙashin gaskiya ciki abin da ake su da shi da su kuma abin da suke faɗa wato tsakanin gwamnati da medecines sans frontiere da akwai siyasa a ciki. Sai kuma Alhaji Abubakar a matsayinsa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya ce ba a nan gida ke saƙa ba ga abin da ya ce. Dama shi wannan al'amarin da kuka yau Allah ya ce kashi casa'in da tara ne ne ne na ɓarawo kashi ɗaya na mai abu yau Allah ya ikonsa dama tuntun muna gaya muku muna muku bayani kuna daukan kaman cewa da yake mu 'yan jam'iyyar gwamnati ne ba ma a taimaka wa al'umma to ina jin abin da yake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin medicine sans frontier ba su kadai bane kungiyoyi na nan da yawa abin sani dai a nan yau shekaru biyar kenan da ake ta gumsa faɗa tsakanin masu ɗauke da bindiga a bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila waɗanda suke neman ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar kamaru amma abin har yanzu ba a cimma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman ma ta bangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne na irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa ƙasar mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To a gaida awal yanzu kuma ga Zahara da ci gaban labaran duniya. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake ran gadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ta ce sojojin Amurka da na Koriya ta kudu na nazarin harba makaman da Koriya ta arewa ta yi a yankin yammacin tekunta. Ya ce sojojin Koriya ta kudu sun gano makamai masu linzami da dama, amma ba su bayar da takamaimai ko guda nawa ne ko irin nisan tafiyarsu da za da za su iya yi idan an harba su ba. harba makaman wanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi a shekarar 2024 na zuwa ne sa'o'i bayan da kafofin yada labaran kasar suka rawaito cewa kim jong-un ya sake mayar da hankali kan karfafa sojojin ruwansa. Amurka ta ce tana bukatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe goma sha biyar masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafin bayan da Isra'ila ta zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar bakwai ga watan Oktoba. Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da ta ce na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke da ita, wanda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta. ta ce ma'aikatan goma sha biyu sun shiga cikin mummunan harin na ranar bakwai ga watan oktoba inda 'yan ta'addar hamas suka kashe mutum dubu da biyu tare da kuma kama wasu biyu da da hamsin uku a gaza Kuka gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba yau za a yi gwabzawar kwata final tsakanin Najeriya da ƙasar Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Abrikos. Don haka abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntubi wani mai fashin baki kan harkokin wasanni da ke kanan Najeriya Abdulkarim Abdullahi Tsoho don ya hango mana yadda yake ganin za ta kaya sai ya ce. To ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta super eagle ta nigeria mm-hmm. kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan tafi kowace kasa damar lashe gasar sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan mataki nigeria za ta fafata wannan wasa ne karo na goma sha ɗaya da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe wato kwata final mhm. yayin da angolan a tarihin ta karo na uku ne za ta samu kanta a irin wannan matakin mhm. to amma gasar bana kuran tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki a mafi yawancin lokuta kasar da kake tsammani za ta iya yin nasara mhm. ba ita take ba kusan hakan ya nuna a musamman yadda ake ganin kasashen da ko da a daddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya kasashe biyar na farko gaba ɗaya sun fice daga gasar yanzu najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin mhm. yayin da kuma za ta fafata da angola wacce ita ce kasa mafi a ta karshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa so kin ga kamar kasa ce da za a ce ta sama da ta kasa za su fafata so amma komai yana iya faruwa sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon Najeriya zai ga mai horarwa shi Yosef Fasero ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya tare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan har-hare mhm. a wasa da yake buga ba wanda zai iya ba najeriya dama wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi karfi akan cewa najeriya za ta samu nasara amma nasara ce da ba za ta zo da sauki ba wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin cibi da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan amma dai komai yana iya sauya sai dai wannan shine abin da ya fi karfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan mai hasashe kan wasanni Abdulkarar tsoho ke taɓo karawar kwata final wadda za a yi tsakanin najeriya da angola a hirarsa da aisha ma'azu wadda amina aikin gafara ita aka fara jin muryarta to yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron mu Barkanmu da haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda za mu gabatar muku da shirin na da gari. Shirin da shiri ne wanda sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyokan da take kawance da su a yau ni asman musa azuka na na rediyo niya fm birnin kwanne jamhuriyar nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin yayin da a yau muka leka a can garin fari da ke cikin komin in bazaga departama 'yan birnin kwanni wanda buka tattamna da hakimin garin na fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi musa salihu siya sunana to mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin menene tarihin garin hori tarihin garin hori kashi biyu yake akwai kwannawa akwai gobir akwai ah, akwai makera amma ainihin hori tan ta makera ta ne kana ji ciwon gaba da zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga da jin da ka adar gare mu sai suka tashi sun gami to sai a yi hakimi cikin makera a yi hakimi cikin wanga. har zuwa haka na ake yanzu gida biyu na take amma duka abu guda na haka an yi alimiya an tsanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta hori gida biyu ne kuma gidan gabi da kajiya gamin da suke babu mai hodi wani horo wali ma wani su wane ne makera makera alu tsoho waɗanda suka hito da wani yanki ne a makera tunda ka ce to mu dai ga tarihi su suna an kaske su na an kaske mm, mm. makeran nan marada suka isko makeran marada suka iske makeran Ah, a maza maraɗi su sun kaske makera makera makera su an kaske nan to lokacin tsohon ma akwai mutane makiran wasu su duk kya dai na ainihin su dan abin da kwalita yi kai a zama biyar ta yi zama ta tashi ta koma zama biyar ta yi da ta taso da can na ce ka wanda bakon nan da suke su suke sun game ka ga na shi zama ga na makira kaji biyu suka taso sun koma can suka zamla ka zama uku suka koma nan kala na ga tsakkuwa sun ka zamna nan mace ta tashe su ruwa na mace ta tashe su to ta tashe su nan sai ta kowa ce to shi kakanmu wanda a uwayen mu sai ta so kuma da sai shekara goma sha biyu shi kadai sai mata ta yi wanda a uwayen mu ha shi kadai sai mata ta yi ta ka kuma ka tarihin gari duk wannan iske ma an ka zama shi ne a shugaban garin nan ko ya wuce cikin na lalabuwa zuwa ga ka tambaya ta ba yayin ka ganin kwanin na yawon da sauran yake ba ni kuma daga gani kamar sauran yake ba ko sai ga ka so ka tambayi ni ka ji ainihin hori ta tsaya nan sai sun kuma wani sun ta zo majalisa ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun sai an kai ba tarshen lahiya ga nashi hudi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti goma sha bakwai sun ka zan babu ka san da jahilci ya ce a mu ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri sai ka tsohon kaske nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan na muke ga mu sarauta hakimin da an karda an ce mana an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana saurari na a fara naɗa hakimi an yi an kai shugabana a hawan ɗabar mu bizu bizu shi a shi au ubana kana ji alhaji hussein haruna ka ji hakimi hudu suwa kanada sai wanga mun da yanzu yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi tunda kasan taitayin mota taitayin duniya na taitayin duniya na ka san mutum yan a lokacin dura ta abu ga ko kada kwanni ka ga kwanan nan ba ta maka ka hitowar ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ai wani can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin ta shi sai ga ya wanta haka na abin yake ga nasu tarihi suka na wayin madada kakannin hasun kakannin duk na san waɗanda na iske su a ko ta mu ga wani can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tubarkalla inda wani yake kai wani ya wadata ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaya sai ga mutane to sai dole ce tun ka tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan gaban ga hali mishi kabda shugaba a yi musu hakimin su ko to haka na tarihin sarauta shi ke yasa aka sama garin suna hori horin dutsen can kwalkwali na ta siya nan da kai ka garin kare ka tsinka ne shine amfanin dushen hori kar ai ga dutsen ke wajen mu amma shi da shi ke hori da nan an kawo zama wannan bakon da ta so ya iske bakon irin gari kowa kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ta ga sai dutsen hori dutsen hori dutsi na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu bana kwalkwalin yanzu ka taka hattan da gari sama ka daki shi dutsen wajen suka yanka ce mai kafin ka hayo nan nan na shi gogan gaba lati shi nan inda ka tausa su shi mai shi su ko suwa su su su su shi gari ya kanga sai shi mai suwa bai yi ce amma shi ko makiran maza da zai na da tare shi amma sai ya zan shi ma kimanin shi asiri sai shi shi yawa shi ba hulatan duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri'a sai nan cikin garin ka tare mu yanzu ma cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilla ne shi gogan shi gogan gari a ta da cikin gari gari ga za mu tare muke makwabta ka zanga guda ta raba mu wata jarumta gari shi sosai za kwarai ko ba na mu ga hudun wayan mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri a ta cikin garin ga namu lokacin da duk inda kakadar sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa ta da shi yanzu shi a haƙi bayan da zari a shi ya yi da ya shi jikokinsa yanzu jikokinsa ma bara ma an kasa jika shi jika shi sarauta ta ta sarkin fulani islam ga ba sarkin fulani ba da zaka gari ya naɗa shi koma ta yi tare na maka jiddin tun ga uwaye musulun kace lokacin in um, lauwa da matsala ana lauwa ko na awaki a na raƙuma a na shanu to shi in ya zo um, amsar san shi lauwa fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izu eh, daji ya samo lauwa na hillani ya iska an zakara inda namun ma'aihi shi ka ramta mai lanhu gidan ka mutum na dabba ka nawa ta ka lanhu shi ka ya faɗa mai sai ɗauki kuɗi ba shi shi ko daga baya an sassa wani abu sai a ba shi a masa mai kuɗin shi shi ba na muhakimi ko muhakimi ko an sarki to amsa lanhu awo don kai baki an tarihi ne ga obana kama suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mayaka sun ka taho magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kamar irin shi na an ka ce yau muna son buru gari ka mu ci garin nan to duka ne kwa mu sun ce bacci a garin kai ga lokacin nan ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kam shi amma da duka iske ga daki an ka ce ba in ka an ce bara ita bara ya gata ka gado hakimar kai an ce daga ce alhorma magaji amma duk hakin ka an daɗa hor ko an daɗa shi bara yana ka samu sarauta bara ya ta buka ɗaki gidan sarki ne a kunshi cikin biraya kina kada da martabobi wanda mutanen da aka yi awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatamcin da owa musu ke kenan dan sun yi lokacin sun kace mu da akwai ma in aka ce har da huta ce an kace har huta cikin gari gobara da sun kace akwai wasu layan da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko ko wasu zaman shi mutar za ta yi kowa shi zaman shi mutuwa ni ma na aske shiga ubana wannan wannan kokonin na wata martaba ta dawo huta kama aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokona cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu kuma kaga haka ina gani da wayo nan an kana ga wanga ba ɗaya ba bui ba ga ubana wannan kokon shi an ga tarihi ba sai Allah ko sai dai magana gani kamar iske wa mu yi sun bar shi nan kakannin mu sun yi sun bar shi nan aka ga ɗakin mu shike ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun gaske wa mu surayi faraya hakimi kenan faraya hakimi wali mutanen fari wace kabila ce akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su a da cagi da biyar da shidda kwanna su a da tara da goma to duka dai kasan dai duka dai garin abin shi ka te guda ta dai lalle ba an ce akwai zaukaki wanda suka zaka bayan bayan yin bale kaka nan kamar ka ya sha maka sai ka so ka zama cikin shi kana nan ka yi aure har ka yi ɗan kashi aure har mai ka kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin babu abin ga cikin su sai dai bala cikin hada maka ainihin balacin na faɗa maka gogon shi ne a addautan gari a daikon zaka ka dai nan su dai su an ka iske da su tare waɗanga mutane. To garin ya kai kamar shekara nawa da kafa. To yanzu a nan kuma kwatamci ɗari uku mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kuka ka ya tambaya mun ka ce mai muka ce mai yanzu ga gari ɗari uku mun kai kwatamci. Shekara. Awo shekara ɗari uku mun kai kwatamci. tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yi um, uban ubanka yi shi ma hagga ubanka yi hagga diya ne da jikokin shi ai ka san ku lokaci ya ta yi sai muna kwatamci mai san kashe mun da dai tsakanin shekarar tan uku ko ku ba dan abu kaɗan saboda ni saboda zaman da kan mai har kai zaman nan biyar gari ya zama na biyar amma shi kan wanga zama na tsaya dindindin tsakanin shi ɗari biyu da ɗari biyu mun kai kwatamcin shi shekara ɗari biyu na an yi hori ta tsaya tsab ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi ɗari biyu muka makwatamci ga yanzu ne sana'ar mutanen garin hori noma da noman damana da noman rani sai masu yan hali shagunan su na kasuwanci sai kuma akasari ka duba yau ka nan ta da yaro sai ga sakane ta yaya wurin bida ghana lagos nan dai sauransu duka amma dai abinda a sana'a mu daga noman gane damar an ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwanci su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi dai yawacin garin mu akwai garuruwa waɗanda ke kewaye ga dagarin fari kwarai ko ga gari nan gare mu kwarab ta minti goma ta shi ma sai mu ci mai fari karama amma hakimin su daban namu daban kwarba aka ce bai ga ka hita nan gari gabas kana kana kacin nan gari ko ka kafa da ta mutum kafa mutum da ta yi minti goma ta akwai nan ruwahi nan yamma akwai yalwa hannun ku kasa akwai bazaga ita ta kuma mutum mugu nan ku ƙetaren kwalta sai an buta da shetau da sauransu jar ƙasa su an makewa garin hore insha Allah dan da karkarar wannan ta mu da wadda ta tafari ba mu da iyaka da ita sai an buta da iyaka mu akwai dangare na hulani ma da ma da an yi cikin hulani an kai ma da cikin hulani an kai ma da dan lokacin uwa muka ce mana lokacin nan aka tsaye su madawa hulita komai din hulita cikin hulita ke madawa hulani na komai ya same mu tare komai ya same su tare ita ko an buta ainihin ta mazannan na sai suka tashi sun kai yayi kwata sarauta hakan ga sun kai yayi kwata sarauta hakan ga ni ka su a kai ka su a ni ka su a kai ka su sai sun kai sun kai hada zaman dan ce ka na uku din da nan an buta sun ka tashi sun ka koma an buta to sun ka zo sai sarki ce su taya su sai sarkin ba hakimin ba zaga yin roƙi alhorma ya roƙi alhumar sarki ce a bar su su zamana ya ce to in ku sun zamana nan sun zamana alhurma hori kaga an haɗu an buta alhurma mana amma alhurma ta hori shi sarki kwanne ce in sun ka zamana nan ka ce in tsaye shi suna ishe su in sun zamana alhurma hori amma ma mata horin na sarauta ta haɗa su sun ka kai ka bida ni in bida wa da ƙari kan ko yan wa da ƙari wa da ƙari in babu hankali kwance sai ka ce gaba da kai ko wani hushi za kai kaji an mahayin ta za'amu da alhawar fari waɗe ba ubaɗe na wani matsaloli yanzu haka kuke fuskanta mutanen hori wanda kuke neman magabata su share muku hawaye a yanzu haka to wadda muka bukata magabata su share mu hawaye tada ka san shi abu harkar ta duniya ana talaka kullum ɗan son a bahina amma kan da matsala akwai matsala kamar wace irin matsala to yanzu kan shi talaka a bukata ta da Allah ya hore mai eh, Allah bai eh, ya bashi rashin halin abin da zai ci har da an ka bashi mishi kaji daɗi don bai samu ba matsala ba abin da ba da ce sai dai shi Allah sauƙi sai baka ba da kaga furoji ta magagani ita ta kaɗan tallafa ma talakawa saboda ita duk gari ta yayi da su duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi furoje to amma magabatan yanzu da kam in an ka ce ka abu ya dan rangatse ga kasa ana tallafa mu talaka to nan da babu wannan tallahi nan tallafin da akwai yanzu gana na na meri an ka ce an ka tsaba kuma ko ta kuɗi ta ba ce an kai sai dai abin sha jika ashirin a ce ku biya jaka goma sha biyu ko jaka goma. To ni a fatan ku a gaba. A fatan mu Allah ya ubangiji sa a dace. Ubangiji Allah sa a dace wanda ka ni ya ba mu alherin su ubangiji Allah sa ba su su ba mu. Barkin fatan alherin mu kenan. wanda ka bukata su ba mu alheri su tallafa mu wannan ubangiji Allah shi cika su niyyar su masu sauraron mu duka duka a nan muka karshen wannan shiri na da ɗan gari wanda Niyas Ban Musa Azaka na Radio Niya FM binnan kwanni na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu thank you To masu sauraro a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wato takaitattun labarai ba saboda abubuwan da suka fi mu ƙarfinmu. Yanzu dai sai a jira a saurari shirinmu na yau da gobe.